to Allah ya kare mu da kariya tai sannan wannan na nuna mana kuma adalci irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shi an ka umarci duk al'ummar manzon Allah da yin koyi da shi ina adalcin manzon Allah ya fito fili ko dai ba irin kiyaye da tsakanin manzon Allah da shaytan in Allah ya faɗa ma annabi cewa inna shaytana lakum aduwwan fattakhiduhu aduwa lalle shaytan maƙiyi ne gare ku rike shi maƙiyi duk umarnin da Allah ya ba manzon Allah manzon Allah na saku saku gaba umarnin nan manzon Allah na bai umarnin ko to Allah ya ce ma manzon Allah ya rike shi dan matsayin maki mu ma al'ummar manzon Allah kaga mun shigo cikin wannan umarnin ko don ba annabi ɗaya an kawai ya ce shi inna shaitana lakum ba a ce laka ba da kai annabi da al'ummar ka duka shaidan maki ne gare ku don ku rike shi matsayin maki kaga shaidan mugun maki ne in ka ce wane ne makiyin manzon Allah number one sai in ce ma shaidan to amma ku diba duk iyayyar manzon Allah da shaidan sannan duk duniya wane ne sarkin kafirci shaidan wane ne uban kafiran duniya duka shaidan to duk kafircin shaidan da ya faɗi gaskiya manzon Allah bai yi la'akari da shaidancin shaidan ba bai yi la'akari da kafircin shaidan ba bai yi la'akari da kiyayyar da a tsakaninsu da shaidan ba da shaidan maƙiyi kafiri zindiki ya faɗi gaskiya manzon Allah ya tabbatar da cewa gaskiya ce ya faɗi kaga wannan adalci kenan na manzon Allah inda kai na yanzu misali maƙiyi kana kana faɗin gaskiya game da maƙiyi ai iya da maƙiyi ban eh, bata shi in ka samu kafa ka bata shi to amma manzon Allah bai yi la'akari da kiyayen da a tsakaninsu da shaidan ba da shaidan ya faɗi gaskiya ya tabbatar da ita yace eh, abin da ya faɗi gaskiya ne amma dai kuma makareci ne kai annaya da shi ina fatar kun fahimta to haka ya kamata wannan sai ya zan wannan sai ya zan nizami na rayuwar mu tsari na rayuwar mu duk abin da a gaskiya kan mu damu da wanda ya faɗe shi mu tabbatar da shi in mun ka tabbatar ba shi mai faɗi mun ka tabbatar ba gaskiya mun ka tabbatar don baka da shiri da wani ya faɗi gaskiya kan musanta ta kakka ɗauka wai shi ka saba ma Allah ka saba ma gaskiya ka karyata ina fatar kun fahimta kayan babban laifi don hakan ga a cire kiyayya a cire soyayya a cire uski da so a tabbatar da gaskiya inda take sannan rashin gaskiya duk tarin ka da mutum ya yi rashin gaskiya ka ce a wani kun san dai na ko amma wallahi bai da gaskiya wannan shine adalci na musulunci wanda yake kuma da adalci Allah tabaraka wata Allah ya tsaye da san da kasai kamar yadda hadisin Abdullah bin Rawaha ya nuna abdullahi bin rawaha bayan an ci khaybara ba an yi sulhu da su ba yanzu da gonaki da gidajen mutuka a yahudawan khaybara duka sun koma ga hannun musulmi ko to sai an kai sulhu da su za a bar su cikin gidajen su zauna matsayin yan haya gonakin nasu kuma za a bar musu noma amma duk abin da sun ka noma a kasa biyu mu musulmi waɗanda muna mallaki gonakin yanzu rabi ko ko da yahuda da kun yi aiki ko ku ɗauki rabi na fatar kun fahimta to ne shekara shekara annabi na aikawa a kyarda dadon abinda sun ka noma na dabinai dabinansu wannan shekara wata shekara sai eh, sai manzon Allah ya tura wani sahabi ne abdullahi bin Rawaha da yazo abdullahi bin Rawaha yazo sai sun ka nemi su bashi cin hanci kun san kirdado ko na dabino kimantawa ƴaƴan dabino na bisa iccen dabino kafin a ɗebe sai a samu masanin dabino sai ya zo ya kaddara wannan insha Allah yana kai ausuki kaza shine kirdado za mu ci mai cikin karatun na bulugul ma ba da zakka jibi insha Allah kirdado ana yin kirdado na ƴaƴan da biyu da ƴaƴan biyu zamanin manzon Allah suna bisa yace to sai annabi ya tura Abdullah bin Rawaha ya ce yayi kirdadon ƴaƴan da biyu sai ya amso a danga to da yazo sai sun ka nemi ayi kumbiya kumbiya su bashi can hanci sai ya rage in kamar da biyu yana kai asuki 100 sai ya ce asuki 50 ne ba ya rage musu ba sai ya ce musu ya ku yahudu wallahi duk duniya ba halittar da nake kamar ku sannan duk duniya ba wanda nika so duniya kamar manzon Allah da ya turo ni yace to amma ku sani kiyayyar da nika yi muku ba ta sa in zalunce ku ko da kwatancin azzarra kamar yadda sun da nika wa manzon Allah kuma ba ta sa eh, eh, eh, sun da nika wa manzon Allah ba ya sa in kara muku ko da azzarra bisa ga abin da bisa ga abin da daidai sai yahuda suna karɓa dama malamai ne sun ka ce wannan shine adalci wanda da shine Allah ya tsaya da samai da kasai inda abdullahi bin rawaha ya bi musu ya hanci hanci ba da bakin nan ba shi ya kare ba addinin na musulunci gaba ɗaya girma ne ya faɗi gare su ashe musulmi ba da gaske suka yi ba cin hanci suka amsa shi ya sa babu abu mai hatsari kamar ustazu ya hanci hanci ustazu a ta ofishin ka aikin da ya kamata kai sai a ce ga dan nasa yan burka ce to Allah ya saka da ka an saka sai ka sa hannu ashe ustazu ya kare ba amsa cin hanci shi yasa daga cikin bijirabin kuma da gwamna ya yi je bari mai mai adalci daga cikin jawabin da ya yi ya ce to kun san gwamnatin jihar sokoto ba ta ansa 10% ya ce gwamnati ba ta ansa 10% to inda gaskiya kai kaga wannan abin yabawa ne ba su ansa 10% kun san 10% ko in an ka ba da kwangila ba ana kiran dan kwangila ya kawo 10% ɗaya bisa goma na total sum na contract din ba kuɗin kwangila sai a ce ya kawo 10% to 10% shi za a raba da gwamna da mataimakin gwamna da kwamishinoni da albarin da duk waɗanda a 'yan kusa dai sai a raba 10% in an ka tara 10% kwangilolin da an ka bai sai su raba to ce ba su amsa 10% to ina ganin wanda suka amsa kila ya 10% 10% an ba su amsa <laughs> ni haka duka gani eh to Allah ya shirya da mu to a takaice dai waɗanda abubuwa duk muna fa'idanta su dangane da wannan hadisan aiko da sauran dai fa'idojin da nazo suna da yawa ku karanci sharhuhukan da an kawo wannan hadisan kamar cikin fatahul bari da sauran littafan da nazo da hadisan sun kai mai sharhi za mu ga sauran fa'idoji na dai dar muku waɗannan ko to Allah ya shirya da mu a takaice dai hadisin yana karantar da mu wata daga cikin falalar ayatul kursi shine ana karatun ta ga wanda ya zo kwanciya wanda duk ya karanta ta Allah yana sa la'iki ya zo ya gadi ne har garin Allah ya waye sannan ba wani shaidan aljani da ya isa ya kusance shi har gari ya waye kaga wannan falalar ba karama bace Imam al-Bukhari ya fitar da wannan hadisin وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف قسم من الدجال وفي رواية من آخر سورة الكهف رواهما مسلم wannan hadisin an karbo shi daga abu darda yarda Allah tabbata gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzo cewa manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce man hafiza ashar ayatin duk wanda ya haddace ayoyi goma na awwal suratul kafi farkon suratul kafi suratul kafir aya nawa ce aya ɗari da goma to aya goma na farko ka haddace su uphead ka san ma'anarsu ka daddake su sosai ma'anar ta tabbata ma'anonin abinda Allah ke karantarwa game da su ya tabbata cikin zuciyarka ka samu natsuwa cikin zuciyarka game da su to duk wanda yayi haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce usima min ad ana tsare shi daga dajjal wa fi riwayatin cikin wata riwaya min akhir suratul kahfi ayoyi goma na ƙarshen suratul kahfi wanda duk ya haddace su to ana tsare shi daga dajjal rawahu ma muslim imam muslim ya rawaito su da wannan riwayar da waccan amma tsakani da Allah wadda tafi inganci ita ce riwayar farko ayoyi goma na farko ba na ƙarshe ba wannan riwaya da ta zo da ayoyi goma na ƙarshe tana da maganganu game da ita ina fatar kun fahimta eh, wal mahfuz a riwayatul ula kama haqqatu fi silsilatul ahadith as-sahiha yace abinda dai an ka tsare ita ce riwayar farko kamar yadda na tabbatar da shi cikin littafi na silsilatul ahadith sahiha in je imam albani rahimahullahu don haka abinda dai yafi inganci shine ayoyi goma na farkon suratul kafi alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja قيما لمن ضرب أسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا هزوا دي آيو يقوما حدث يسوع in ka haddace su ka ta inda malamin tafsiri ya bayyana ma ma'anonin su ka haddace ma'anonin kuma kuma ka sa su aikace ma'anonin abin da suke karan ka sa su aikace to insha Allah fitina mafi girma da Allah zai fitina bayi ne da ita duniya ita ce fitinar dajjal Allah zai kare ka da gare ta to kaga wannan hadisi annabi sallallahu alaihi yana magana game da dajjal ko to hadisai sun tabbata wane ne dujjal an ka ce wani halitta ne da za a yi cikin ƙarshen al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai zo ya fitini mutane gaba daya tun lokacin da Allah ya halicci annabi Adam har alƙiyama ta tsayu ba wata fitina da za ta samun bil Adam wadda ta yi girma daga fitinar dajjal fitinar dajjal ita ce fitina mafi girma za mu cimma hadisan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayani game da dajjal cikin wannan littafin namu can ƙarshen wannan littafin insha Allah ko za mu je shi an ka ce dajjal wata halitta ne ƙarshen gab da tsayuwar alƙiyama zai bayyana in ya zo zai cini mutane dajjal kafiri ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an rubuta nan ga goshi ne da wanda ya iya karatu da wanda bai taɓa karatu ba rayuwa ta Allah zai ba kowa iko ya karanta nan ga goshi ne an rubuta kafara ma'ana kafirin rubuce shi ba wai eh, mutane za su faɗa rubuce ki ga goshi ne tun wani halitta haka Allah halicce shi to in ya zo ya iska ma al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fitinar da zai zo musu da ita shine zai yi wasu ayyuka waɗanda sun saba ma al'ada zai zo da khawariq al'adat abubuwan da sun ka saba ma al'ada ayyukan da ba mai iyayensu illa Allah farkon al'amari ne abinda zai fara inda Aisha shi manzo Allah ne to dan nan da sai ya take totor sai ya ce shi ya Allah wanda ya yi imani da shi ya zama kafiri iri ne sannan zai zo da ni'imomi da azabobi da wahalhallu wa'inda na ba da gaskiya da shi zai sa su cikin ni'imomi ne wa'inda sun ka kafirce mai Allah ka sanya mu cikin masu kafirce mu dajjal to za su haɗu da wahalhallu zai sa su cikin wahalhallu amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su yi hankuri wahalan nan ita ce rahama wa dan Allah ni'iman nan ta dajjal ita ce azaba Allah daga cikin ayyukan da zai yi wa'inda saba ma al'ada gaban kowa zai tara mutane duka sannan duk duniya gari biyu ne kawai dajjal ba zai shiga sai ya zo hannun sakwato sai ya ta yabo hawa maka sai ya tafi ko ina sai ya shiga manzon Allah ya ce inda kawai Allah zai tsare garuruwan kawai da Allah zai tsare daga dajjal su ne makka da madina mala'iku za a sa su kewaye garuruwan ba za su bari ya shiga ba zai zo ya tantan shiga amma mala'ikun ba su bari sai su kore shi nan ne kawai ba zai shiga ba amma duk wani gari da ka sani duniya sai dajjal ya shiga Allah ya tsare mu da gare shi in ya zo ga gari zai tara duk mutanen garin nan ya yi abubuwa na saddabar gaba gare su to shi zai rudin wasu ce eh lalle gaskiya ne Allah ne gaba gare sai ya umarci sama ya ce yake sama sako da ruwa kawai sai ta sako da ruwa wake yin ruwan sama Allah to ga dajjal ya umarci sama ta yi ruwa ba sai ya rudi masu dan ranke ranke imani ba sannan gaba da mutane kuma sai ya umarci kasa kasa tsaro da tsari. nan take tsirrai duka sai su tsaro wake tsirowa da tsari? jiya mun yi inna Allah faliqul habbi wan nawa aikin Allah ne tsage kwaya tsiri ya fito tsage dan dabino tsirin dabino ya fito to dajjal shi ma zai yi waɗannan daga cikin ayyukan Allah ina fatar kun fahimta zai zo ya iskan ma mutane wanda garin su fa ne ga bisashen su duk sun bushe babu hakin ci babu abincin bisashe da ganin bisashen suna cikin rama sai ya umarci ƙasa ta tsiro da hakunkuwa nan take ƙasa da tsaro da hakukuwa sai ya yi addu'a sai bisashen su nan take su koma kulkulkul kamar da ɗaya rana ba su taɓa ma ba da bisashen su ba su da hantsar bisashen su ko ka tatsa ba ka tatsa komai amma yanzu ana tatsawa kawai sai ga nono kamar sunawa kansu wa'annan duka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana da cikin ayyukan da dajjal zai yi sannan dajjal zai zo da wadata dukiya mai ɗimbin yawa wa'anda na yi imani da shi ya ba su dukiya mai yawa ya wadata su wa'anda na ƙi imani da shi ya sa su cikin wani mawayatan hali na talauci na fatar kun fahimta shi yasa duk wanda ba mai imani tsayayye ba in ba tsaron Allah ba sai wanda Allah ya tsare kawai abba zai bi dajjal ba muna roƙon Allah shi tsare mu to annabi dai ya faɗi ayyuka da yawa da dajjal zai yi waɗanda yake sun saba ma al'ada ayyuka waɗanda ba mai iya yin su illa Allah to duk annabi ya ce Allah zai ba dajjal iko ya su to waɗannan ayyukan da zai yi waɗanda ayyuka ayyukan Allah ne shi zai rudin wasu masu ranke ranke imani sai su yarda cewa Allah ne su bi shi duk wanda ya yarda dajjal Allah ne Allah ne ya zan kafiri amma waɗanda sun kai hankuri da talaucin da dujjal zai sa su da wahalhallu da musibbu zai gwangwada musu don zai ci duniya duka ko ina sai ya ce ya samu goya baya sosai sun rinjaye duniya sai daga baya Allah ya tura annabi Isa alaihi salam annabi Isa shi zai zuwa ya kashe dujjal ya kama yawon bidan dujjal gari gari in ya tana a ce jiya ya taho amma ya bannan har dai annabi Isa ya cika da shi ya kashe shi annabi Isa shi zai kashe mana shi na fatar kun fahimta to shine duk wanda ya yi hankuri ga wahalhalun da dajjal zai sashi na talauci da sauran wahalhallu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zai samu kai ne cikin rahama Allah amma wanda kawalwal ne ranar ni'imomin dajjal sun ka ɗebe shi ya bi dajjal to wannan shi zai fada cikin abin ga shi zai fada cikin wuta daga cikin ayyukan da zai zo da su annabi ya ce zai zo da ruwa da wuta wani abu kamar surar wuta wani abu surar ruwa to sai ya umarce ka ko ka fada cikin ruwa ruwan nan sune ni'ima tashi ko ko ka fada cikin wuta tai to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya riske dujjal daga cikin ku ya yadda ya fada cikin wutar dujjal wutar nan ta dujjal ita ce rahama ta Allah wanda duk ya shiga cikin ruwan nan na dujjal to azaba ce ita ce wuta ta Allah ina fatar kun fahimta annabi dai ya bayyana mana shi bayani eh, mai gamsarwa Allah shi kai mu babin da ya kawo hadisan da cikin riyadu salihin sai mu karanta hadisan na dujjal insha Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce saboda hadarin dujjal ba wani annabi da Allah ya turo da sako face yayi bayanin dujjal ga al'umma tai saboda hadarin dujjal hadisi ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tun lokacin da Allah ya halicci annabi Adam har ranar da alkiyama za ta tsaya ba wata fitina da Allah zai jarabta bayi ne da ita da ta yi girma daga fitinar dujjal ita ce mafi girman fitina duka da Allah zai jarabci bayi ne da ita duniya muna roƙon Allah shi kare mu akan hakan ga saboda hadarin wannan fitinar annabi ya ce ba wani annabi da Allah ya turo face annabin nan ya gargade al'umma ce game da dajjal shi ma annabi ya yi gargadi gargaɗi ne ya bayyana ma mutane siffofin dajjal daga cikin siffofi ne annabi ya ce ijiya guda gare ijiya hagu ita ke gani ijiyar dama furin ido ya fito mai ga ijiyar dama ka annaha Eh, inabatun kafiya kamar kwara inabi ce wadda ta taso da ijiya ta ba shi muka ce mafuran ido ba to ijiya ta guda dujjal ijiya guda garai don haka duk mai ido ɗaya to ce Allah ne ku ce mun gane ka dujjal haki a tunkarai ina fatar kun fahimta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce in dujjal ya bayyana ina raye to ku banni da shi ni ne abokin jayayya ta kuma bayan ku na amsan muku yace amma in Allah ya kaddari dujjal ya bayyana lokacin da bani nan to na ba Allah wakilcin al'ummata ina fatar kun fahimta sai dai wanda Allah ya tsare muna roƙon Allah ya tsare mu saboda hadarin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sani dangane da fitinar dajjal sai annabi ya shar'anta karanta addu'a ta neman tsari ga dajjal cikin kowace sallah sallan nan ta farilla ce ko ta nafila tahiya ta ƙarshe ta sallama wanda daga ta sai sallama sallah mai tahiya biyu to ba a karanta wannan addu'a ta neman tsari daga dajjal cikin tahiyar farko sai tahiya ta biyu wanda daga ta sai sallama tahiya abu nawa a cikin tahiya musamman tahiya karshe na farko dai tahiya at-tahiyatu lillahi az-zakiyatu lillahi at-tayyibatu salawatu lillahi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin ashhadu an la ilaha illa wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ko da ta dai zo da sigogi daban-daban ko to wannan karshen ashhadu shine karshen tahiya shine tahiya daga tahiya sai me sai salati ga annabi da salatul ibrahimiyya mun yau cikin babin sallah babu sifatu salati na bulugul marami kuna tunuwa sai salati dole salatin ne zan salatul ibrahimiyya wanda an ka ambaci annabi ibrahim ciki kakka ce allahumma salli ala muhammadin wa sallim bai ba ga sallah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم في العالمين انك حميد شي ما يزو da sigogi daban-daban salatul ibrahimiyya dai daga salatul ibrahimiyya sai me sai addu'a eh eh sai wannan addu'ar da annabi ya karantar neman tsari daga abubuwa guda hudu to albishirinku kowa ya kashe kunne na yajiya wannan addu'ar da annabi ya ce a yi ga tahiyar ƙarshe ta neman tsari ga abu hudu tsakani da Allah ba mustahabbi ba ce wajibi ce don haka ya zan wajibi ko wani mutum ya haddace wannan addu'a ya rin a karanta ta cikin sallah sallan nan ta fadilla ce ko ta nafila neman tsari ga waɗannan abubuwa guda hudu wanda dajjal yana cikin su manzon Allah ya wajabta shi akan duk wani wanda yi sallah ga yadda addu'a take nan ga yadda addu'a take annabi sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda yayi tahiya ga wata riwaya yace duk wanda yayi tahiya karshe daga cikin ku to ya nemi Allah tsari daga abu hudu yace Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa azabi al-qabri wa min fitnati al-mahya wal mamati wa min sharri fitnati al-masih ad-dajjal kaga hudu kenan ko Allahumma inni a'udhu bika min azabi Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam ya Allah ina neman tsarin ka daga azabar jahannama wuta ta jahannama Allah ka kare mu ko akwai wanda bai san Allah ya kare shi wa azabil kabari da kuma azabar kabari kaga azabar kabari gaskiya ce annabi ya umarci al'umma ta yi duka shi annabi na neman tsari gare ta mu ma ya umarci mu nemi tsari da gare ta azabar kabari Allah ya tsare mu daga azabar kabari wa min fitnatil mahya wal mamati kuma Allah ka tsare mu daga fitina ta rayuwa da fitina ta mutuwa na yi muku bayani sannan karatun bulugul maram fitinar rayuwa shine kana musulmi ka radda kana ahli sunna ko ma dan bid'a kana na kware ka koma mutumin banza to wannan fitinar rayuwa ta cimma Allah shi kare mu fitina ta mutuwa shine ka mutu kana ganin kai musulmi ne ga ayyuka na alkhairi ka aikata alhali bid'o'i ɗaya na kana zuwa ka iska ma baka da wata lada wurin Allah kila ko zunuban da ka aikata sun canya ayyukan ko ko ayyukan dama da bid'a kai yusu su ko ko dama kai mushriki ne sharadin karɓar aikin alkhairi wurin Allah shine imani ka aikata su baka da imani kana mushriki kana da laya ga kunkurin ka ko ga starin motar ka ko bakin kofar shagon ka an sa an yi layu an sa kaho to mi kaho kai kaho yana tsari yan bari an ka yanke ragon nan nashi sai kaga an cika kaho da layu an sa ga bakin shago ko bakin kofar daki ta mi kaho kai kaga har ka yan ta ko to laya yan sunan Allah shi ko kaho sunan wane ne kaga daga nan an sa laya ga kaho ka san harkar ta shigo na fatar kun fahimta harkar aljannu kaga tawassuli na akai da kafan nan to bayan mun yanke rago mun canje kuma wani tawassuli za ka yi da kauna wani kawo illa a jefar ta to shine fitina fitinan mutuwa kana dibin ka aikata ayyuka na ibada ko da haka zuwa ka iska ma baka da wata ladawa dan Allah bid'a ta canye ta lalata aikin ko ko sabon Allah da kai ko zalunci zaluncin da kai duniya an kwashi ladar duka an biya bashi ko ko mushriki ko da kai aikata baka da iman da haka Allah bai baka bai karba ba to ita ce fitina ta mutuwa Allah shi kare mu da kariya tai sannan sai na hudu wa min sharri fitnatil masihid dajjal kuma Allah ka kare mu daga sharrin fitina ta masihid dajjal kaga neman tsari daga dajjal yana ciki to neman tsarin Allah ga waɗanda abubuwa guda hudu cikin tahiyar karshe ta sallah wajibi ne wajibin kowane mai sallah ne ya kokari haddace wannan addu'ar ya rinka yi sallah ta farilla da ta annabi ya wajabta kun san mun karanta hadisin cikin bulugul marami ko to ku samu sharhin bulugul marami subulus salam wanda na karanto muku wata magana da mai subul salam ya dangane da hadisin musa da na shekaran jiya na zakka cikin subul salam ya kawo wani tabi'i da ake kira tawusu tabi'i ne almajiri ne na abdullahi dan abbas Tawusu shi yana da ra'ayin cewa neman Allah tsari ga waɗannan abubuwa guda hudu cikin tahiyar ƙarshe na sallah shi yana ganin ba ma wajibi na ba yana cikin rukunnan sallah tawusu na cewa duk wanda ya yi sallah ya yi tahiya ya sallama bai nemi Allah tsarin waɗannan abubuwa guda hudu da annabi ya ce ba tawusu ya ce babu sallah ta yi ku karanta subul salami sanani ya kawo wannan aka matsawo su don haka addu'a karama ce ko babba babba ce ya ko musulmi ko kokari ku haddace sannan ku kalli ma abinda annabi ne nemi tsari yace mu nemi tsari ba akwai karami cikin su azabar jahannama azabar kabari azabar rayuwa da ta mutuwa fitinar rayuwa da ta mutuwa sannan da fitinar masihin dajjal duk duniya nace muku Allah bai taɓa jarabtar bayi ne da fitina mafi girma kamar ta dajjal ina fatar kun fahimta muna roƙon Allah shi kare mu daga waɗanda abubuwa guda hudu ya tsare mu daga fitinar dajjal don hakan ga a takaice dai kun ji siffofin dajjal ijiya guda garai zai zo da farko yadda ayin shi annabi ne daga baya sai ya ƙetara ce shi Allah ne to ya ku musulmi ina muku wasiya kamar yadda manzon Allah ya wa al'umma ta wasiya duk wani wanda ya zo muku da ijiya guda nan gago shi ne an rubuta kafirin kakka damu da ban iya larabci ba ko baka iya karatu ba nan Allah zai buɗa ma kowa basira ce zai iya karanta abin da aka goshin dajjal duk wanda ya zo muku da ijiya guda sannan da rubutu ga goshi ne an rubuta kafiri ya ce muku Allah ne to ba Allah bane dajjal ne kakku iman da shi duk fitinar da ya zo muku da ita manzon Allah ya ce ku yi hankuri za ta zara hama gare ku duk daular da wannan kafirin ya zo da ita annabi ya ce musiba ta kai wanda ya yadda ya sha an ka sha wannan daula tare da shi ku bar mai abitai ina fatar kun fahimta muna roƙon Allah ya tsare mu da tsari ne to bayan wannan hadisin kuma daga cikin hadisai akwai wani hadisi da imam ko ko wasu hadisai da imam muslim na fitar annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa yakunu fi akhiriz zamani dajjaluna kazzabuna har zuwa ƙarshen hadisin wasu dajjalai maƙaryata za su kasance ƙarshen zamani kaga ashe kenan su wane ne dajjalan nan bancin wancan dajjal na asali sannan akwai wasu da cikin mutane kuma da manzon Allah ya kira dajjalai to za su kasance ƙarshen zamani za a yi dajjalai wata ruwaya hadisi annabi ce mutum 20 wasu ruwaya sun ka zo alal idlaq yan bashi nan bude za a yi dajjalai maƙaryata ƙarshen zamani daga cikin abin da waɗannan dajjajala waɗannan dajjalan za su idda ai za su idda ai annabawa ne na fatar kun fahimta kuma wasu su za su zo da wasu abubuwa da wancan dajjal na asali zai zuwa da su ma'ana za su zo da dukiya wanda ya yayi imani da shedancin a takaice da duk na ba na kware cikin su to duk wanda yayi imani ya yarda da shedancin da sun ka zo da shi sai su wadata shi da dukiyarsu wanda ya ki yarda da shedancin da sun ka zo da shi to wannan sai su sashi cikin wani irin mawayacin hali na talauci shi ma mi annabi ya ba mu shawara game da irin waɗannan mutane da jalai da annabi ya kira da jalai annabi ya ce mai yi hankuri kan mu yadda da shaidancin da sun ka zo da shi to ina tsammanin shugabannin wannan zamani kila suna cikin dajjalan ina tsammanin haka nan domin ku diba me sun ka zo da shi da yawan su shaidanci sun ka zo da shi kuma abinda annan suna kira kowa ya zo ya rungumi shaidancin da sun ka zo da shi ka diba wasu shugabanni ba abinda da musu illa lutsu haka ne kuma haka bane luwaɗi ba abin ko sallar farilla ba ta yi muhimmanci eh, luwaɗi ba gare su kana jin wasu da cikin yaran suna cewa wallahi mai gida mai muhimmancin al'amari yana mai riko sakai na kashi banda wancan al'amari wani al'amari da ya ɗora yaro wallahi bai wargi da shi yana wasa da komi komi muhimmancin al'amari yana wasa da shi mai gida na wasa da shi mai gidan su ba nawa bane ni banda mai gida illa manzo Allah dan yau ko na cewa ne mai gida na shi kowa wallahi bai yadda zan mai gidan billahi abu dan in balgaro ta zai yawa ka ta ana kamo ka ina fata kun fahimta to su masu masu gidajen ka cewa wallahi mai gida ko mi muhimmancin lamari kuna ganin ya mai rikon sa kai na kashi banda wancan lamari shi wannan bai wasa da shi sannan da zumunta da tare da siyasa da aiki da wata hulɗa ta duniya da ta lahira in dai baka cikin wannan shedanci nasu in dai baka ludu to wallahi wannan bai sa ayi na'am na'am da kai ko dan uwansa yake na jini ko akwai abota ko akwai tare shekaru ko kaza babu wani abu da ka sa su yi na'am na'am da kai illa ka shigo cikin wannan club Allah ya ji kan mala abokan jibrin ba dan ya mutu ba kullab din da mala abokan jibrin ya kira kullab din kazanta da kazammu don babu kazantar da ta yi mu'amala ko tutun ka kashi na jasa ka kai mu'amala da ita ka zan kazan balle na najasa kato irin ka kato kana mu'amala da najasa kato kana tiya kana dan tutu shi yasa naka cewa warin kashi suka kun taba zama kusa ga gudansu wallahi wari suke yi ku ta nan da mai sunan luwaɗi ku dan ko ka shiga mota guda da su a rufe gilas a sa AC ka jiya in kana minti goma sha biyar baka yi amai ba dole sai da yawo da turare a jima duk su fesa kuma na banza wannan turare bai kashe warin kashin nan da suke yi kashin nan da suka mu'amala da shi Allah ya mai sai ga jikinsu warin kashi jikinsu kai to kaga kuma abin da aka so wai dole kowa ya zo ya zaɗan lodo malami yanzu kamar ni misali ba malami nake ba to a ce cikin almajirai na bayan na gama bulugul maran kuma in samu guda in haye wai misali a karanta bulugul a karanta da bulugul maram kuma a yi lodo abinda suka so kenan ba wai mallancin sun ka hana ba a'a amma a surka duk dai sana'ar da haka ka surka da lodo dan siyasa bayan ya gama siyasa kuma a ce yana da yaran da ya ka hawa shi ma a surka siyasan nan da lodo dan kasuwa bayan ya gama kasuwanci ne a ce yana da yaran da ya ka hawa a surka kasuwancin nan da lodo ma'aikacin gwamnati bayan aikin gwamnati a ce yana da yaran da ya ka hawa aikin nan na gwamnati a surka shi da duk dai abin da kake yi yau ka surka shi da lodo to in ba haka nan kai ba za su zauna lafiya da kai ba abin da an ga hannun su kam sai dai ha gani ga wani to mai yadda mu gani ga wani jama'a ko yadda mai lodo muna roƙon Allah da muka roƙon Allah tsari daga dajjal Allah ka kare mu daga lodo ashe kenan ni ina da yaqinin cewa daga cikin dajjalan da manzon Allah ya faɗi da ya ayyana su ba wancan dajjal babba ba waɗanda lai dai na mutane da yace ya kuna fi akhirin zamani dajjaluna kazzabuna to ni ina da yaƙinin wannan jagora na lodo yana cikin dajjalan nan da manzon Allah ya ce da ba shi ka ludu ba mutum nawa ka ludu ƙasar ga amma ya batta daga shi sai yara ne waɗanda ya saba to amma shi wanga na abin da ya kokari ya watsa ta ga kowa kadiban limamin da ka bada sallah gida ne ha yana gama sallah wai ashe liman botsun nan da yake yana sujuda doyu ne yana kallo ka ji shegen mamu na taba ganin shegen mamu kamar mamun da kallo doyu limami ne in ka taba jin shegen mamu wanda shi a shegen mamu liman yana can yayi sujuda ashe kai kana nan kana kallo doyu liman la haula wala quwwata illa billahi ana gama sallah wai kai ashe wai wai eh, shi liman ya ba shi shawa sujudan nan da liman kawai Allah kuma yake ka sanya ya mai shi ke nan zai ce liman bismillah yi mai Allah harka arziki ta an ka shiga liman ɗaka kawai sai ya rungume liman ce ba daidai na ba sabbe ne ba ya ce ba ka son kuɗi halal liman ce a'a to sannan liman ya gidan nan wannan ya san dajjal ko bai san dajjal ba wannan yana da cikin dajjal da Allah ya jarabta al'ummar manzo Allah da shi yau ka diba yara ƙanana yara na wani abin ga nan nan to ba sai ambaci shiyan nan dai duk dai cikin gari sakuta dai ne yara suna sai da gida haga tare babba da karami sai sun ka aje ruwan su na gyada sai babban ya hai karami fa an ka kama su suna wa juna yaro yana hawan yaro ka yaro karami mai sai da gyada an ka tambaye shi yace wani babban yayi mai don haka dama ai ta ai wanda an kawo shi ko sai ta ai virus na sun riga sun yi injectin din cikin mutum duk wanda an kawo injectin shi ko dole ya samu wani virus na shi an manufa shi yasa ni ce muku wada wai mun kai mujaddadin addini haka aka sawai kuma sai mu yi mujaddadin lodo Allah ka kare mujaddadin lodo ya Allah wannan mujaddadi na lawadi duk wanda ya zanna yana kokarin jaddada lawadi cikin al'ummar musulmi Allah ka karya shi ya wanda baya koma miƙewa tsaye Allah duk wanda ya ɗaure na liwaɗi da ‘yan liwaɗi gindi muna roƙon Allah shi karya shi, Allah shi kunyata shi, Allah shi ƙasƙanta shi, Allah ka sa shi mugun ƙarshe. Duk abin da ya ka amfani da shi yana lalata ɗayan musulmi Allah ka raba shi da abin nan. In mulki na Allah ka sa ya bi mulkin nan cikin ƙasƙanci da wulakanci. In kuɗi ya ka tanƙaho da su Allah ka tsiyata tashi ya komo yana tafiya da ɓarkakken wando ya Allah. to kun ji a dajjal don haka wancan babban dajjal da ƙananan dajjalai waɗannan ƙananan dajjalai kenan yanzu in ka zo da aiki Allah ya ji kamala abuka jibril ni ina ganin akwai alama akwai karama ta walli ta kaga mala abuka jibril shekaru da yawa mala abuka jibril ya rubuta littafi ba na karanta muku ba mala abuka jibril yace in ka zo ne in yaro ya zo ne ma aiki ce ba a bashi aiki sai an kwana da shi wani malami ne ya zo ne yana bani labari nan shekarun jiya zuwa ya sati guda ba ya zo yana bani labari kuma ya ce in ƙarya ya faɗi a gidan da zai na kada Allah ya kai shi gida lafiya malami ne da geme na irin nawa haka da kasun ba da saje da irin eh, sai ne ce ta a bashi mota ya zo kawai sai wanga da an ce ya bashi mota sai ya ce to mallan shari'a da ya tai da shi gida ce shari'a sai mallan ce ai me ya ce a cire wandonka malami fa yanzu a yi sati guda da yake bani wanga labari ba nan ya iska mera ba ya ce wallahi mallani ka ji abin da an kai min ni an kawa da kai yanzu ba labari aka bi an kawa to an kai taya bani mota ni ta shi wanda an ce bin mota muna zuwa sai ce mai in shirya ni ce shirya ai me yace shari'a wanda kai ku Allah ji kamalla wa Allah ji kamalla fa kuma ga gene ga kasun ba fa ga saje irin nawa haka wai haka zai duka da gemin na wani ya haushi wannan ba zai izgili ga addini ba sai ce cire wando yace cire wando ai me yace ah. to haka dai za a dauka mota a baka gaban za shi ne yadda ya faɗa ba wanga da ce a bashi mota sai azama ya faɗa wai don mi bai yadda bai azama ya faɗa to tun sannan ya ce shi tun sannan arabi ne da shi mun cikin mutane sai na ba labari sannan yanzu ba a yi sati guda ba kuma cikin wannan satin kuma dai still an kai mintas kuma ga wani malami an kama shi da yaro kaga yanzu dai yanzu so an ka san ma malamai wallahi kai annaya wallahi yanzu masu gemu aka so da na ce muku ba su masu gemu to yanzu sun gano sun yi kure ganin suka belle ya ya hure masu gemu abin da don haka suna suna ta wa'azi suna abin to yanzu bari a soka ta cikin su duk malamin da an kawo shi ko me zai yi sai ya taiwa almajirai nai shi kenan generation by generation shi kenan yanzu da an gano daga cikin yan kasuwa sai cikin ma'aikatan gwamnati sai sarakunan gargajiya sai yan siyasa malamai daban suke to yanzu malamai an ka san makaumun shi yasa ka ganin taro na malamai taron na abin da aka so kallon huskokin ma wani dan mallami mai yan huska mai dan hanci nan da yan duwayu haka suna dan abin ga wallahi su aka ajawo shi a ba kwangila a samu yan mota ta tsiya a baka abin da aka dattali in kawai wallahi su haye ka in sun ka sama barin kai ku ce ka watsa cikin ka. akwai makaranta makaranta ta boko wanda eh, cikin makarantun nan da aka karatun addini nan garin shugaban makarantar nan wata makaranta yadda ya lalata yara da malaman makarantar da ɗaliban makarantar nan cikin garin Sokoto fa ba labari an ka bamu ba sun kai bore sun ka ce ya lalata yare da malamai da ɗalibai sun kaɗa kai sun kai bore dole an kai mai transfer an kai mai sai wani ƙauye da can ƙauyen ya zo ya lalata yara mutanen ƙauyen ko da ya shigo garin nan mota ce ba ta da gilas ko guda mutanen ƙauyen sun kaso su kashe shi ya yi ta kutsu to saboda ingili yanzu ba an tabbatar da yaron kwarai bane yaron manya ne to sai an ka dauke shi sai an ka kai shi wata makaranta da cikin makarantun nan da aka karatu addini nan cikin garin Sokoto makarantar da aka karatu addini ce aka kai shi makaranta yana cin yanzu baya da aiki illa lalata yara duk da yake an ce Allah ya kama shi ko to muna roƙon Allah kada Allah shi bari ya tashi tsaye wa'inda na daure mai gindi yayi wannan fasadi ya bata ɗayan mutane Allah shi kama su da ya kama shi yana can kwanci Allah ya kan mai amma ina tambayar ku wanda ya yi suna ga lalata yare ya ce wannan makaranta an yi mai bore da malamai da yan makaranta sun yi mai bore an ka ɗauke shi aka aka kai shi ƙauye da can ƙauye aka kurba ƙauya suka su kashe shi wani garin gobirawa kasan gobara mahaukata ne su ba su ɗauka wasa ba su da irin kisa gada aga filla mahaukata ne amma ba su munafuci ba gobiri ba ka samu ba gobiri munafuki kisa da azumanci sai ku to an kai shi wani garin gobirawa sun ka kurma tsoshi dan nema ya kata masa yare yayi ta kutsu to nan sai an kai shi wata makarantar addini me aka so me an manufa kai shi makarantar addini kaga yanzu yaran nan ba su a ustazai na gaba ba su za su biyo bayan su bella yabo to shikenan yanzu shikenan da a bari su bella yabo da sun wuce waɗanda su biyo bayan su da ƴan lodana shi an manufa kuma wallahi duk cikin da sakkwato aka wagga sakkwato aka yi in akwai mai masanta ya zo ya masanta in ba da sunaye in to da komi da komi ba wai wannan ba wai kaura da kai na muka yi ba muna faɗa abin da muke da tabbas har gaban Allah ban gudu a tsaye san akan waɗannan maganganun da na kai in akwai mai musu ya musanta a zuwa kira Bello ya bai wace ta wannan ya karata muka zuwa gaba don zuwa gaba duk abin da aka gudu sai ya wakana kaji don haka wallahi koyi annaya yanzu mallamai an ka sama da almajirai masu yan gyamman nan da ba su yi tsawo ba wanda ba su da kurkura don akwai annaya wallahi duk wanda ya yadda ya zankaro wani ya lalace sannan maganar da bata da fashi ina muku rantsuwa da Allah su waɗannan manya es gare su wallahi tallahi es gare su duk wanda sun hakwani da shi sun samu aids gara ka mutu da talauci da ka mutu da aids haka kuma haka yake ba ko ya hankuri da talaucin ku suna dajjalan da Allah ya mana albishir game da su muna roƙo Allah shi kare mu da bishara da su da waɗannan ƙananan dajjalai da da wancan babban duk Allah shi kare duk inda wanda dajjali yake Allah ya kare mu daga shari ne kuma Allah ka nisanta mu da gare shi ya nisanta shi da gare mu ba mu son su ba mu son su so mu wallahi ba ni son duk wanda ka lodo ban son duk mai son mai lodo kuma Allah ka hidda sona cikin duk wanda ka lodo cikin zuciyar duk wanda ka lodo kai ya ga sha'ar dalle abin ko ka ga sha'ar ta dai kan sha'ar banza wallahi da kwadai kwadan nan zai kashe ka sannan lokaci ya yi wanda ya kamata musulmi su wa addini aiki na ita ba su formula ya kamata yara matasa da aka da su samu sabbin rezoji abinda na so ne in mutum ya kira ka kace ka yadda sai ka samu sabuwar reza mai kada ka tai da ita ka kame alƙalamin nan nashi ka yanke wanda duk ya kame zakarin babba zan bashi rabin miliyan na sa rabin miliyan dubu ɗari biyar ga duk wanda ya kame zakarin wani babban mutum ka yanke zakarin ka sheko haka min ka rabin miliyan ko ana yi ma a ta yi to sabu ida dai san mu wa nan na abbasai radiyallahu anhuma bayna ma jibrilu alaihi salam qa'idan inda nabiyyi sallallahu alaihi wasallama sami'a naqidan min fawqihi farafa ra'sahu fa qala hadha babun min as-sama'i fataha al-yawm wa lam yuftaqat illa al-yawm fa nazala malakun فقال هذا ملك نزل الى الارض لم ينزل قط فسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما ولم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لم تقرأ بحرف منها إلا أوتي إلا أوتيته رواه مسلم wannan hadisin an karɓo shi daga Abdullahi dan Abbas yarda Allah tabbata gare su dan Abbas yace bayyana ma Jibrilu alaihi salam qa'idan inda Nabi sallallahu alaihi wasallam wata rana Jibrilu amincin Allah ya tabbata gare shi yana zaune inda annabi tsira da aminci su tabbata gare shi sami a naƙidan sai ɗai jibrilu ya ji koko shi annabi ya ji wani sauti min fauƙi a sama ne sai sun kaji wata rugunniya shine naƙir wani sauti kamar misali an buɗe get ba tana sauti ba rugugugugugun to iri ne na sun kaji da sama fara fara aka sai ya ɗaga kai nai faƙala sai ɗai jibril ke na ɗaga kai nai sai ya ce haza babu minas sama'i wannan rigima da kajiya wannan sauti da kajiya ya kai manzon Allah wata kofa ce a sama fita al an ka bude ta a yau wallan ta qattu illa yau yawm da dai tun san da Allah ya halicci kofar nan ba a taba bude ta ba in ba yau ba yau annabi sunna an ga a bude ta fa nazala minhu malakun sai dai wani mala'iki ya sauko daga kofa dama mala'ikin nan an ka bude mai sauko sai wani mala'iki ya sauko fa sai jibril ya ce ma annabi hadha malakun nazala ila al-ard wannan mala'iki ne ya sauko zuwa ƙasa lam yanzil qattu illa al-yawm tun san da Allah ya halitta bai taba saukowa kasa ba in ba yau ba ya zo da sako fa sallama mala'ikin nan da yazo sai ya sallama ga annabi sallallahu alaihi wasallama wa qala yace ma annabi abshir ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai albishir bi nuraini da wasu irin haske guda biyu haske guda biyu ko haske kai guda biyu haske ko haske kai haske ko haskaye a haske haskaye bai daɗi ba ko dai haske ɗaya ko haske kai to sai mala'ikin nan yace ma annabi kai albishir bin nuraini da wasu haske guda biyu kuti ta kuma da anka baka su ma'ana albishir ne Allah ya aiko wannan mala'ikin ya zo yawa manzon Allah da wasu haske guda biyu da an anka bashi lam yuta kuma nabiyun qablaka ba a bada waɗannan haske kan ga wani annabi ba kafin kai ba wani annabi da anka ba su kafin kai kai wannan mala'ikin Allah shi kara mai rahama waɗanne haske kai ne guda biyu an ka ba manzon Allah yace fatihatul kitabi suratul fatiha wa khawati suratul baqara da ƙarshen suratul baqara amana rasul ayoyin nan biyu na karshe kenan suratul baqara lan ta kara da harfin minha ba za ka karanta harafi guda da cikin harfan waɗannan ayoyin ba illa uti ta hufa ce an baka shi rawahu muslim imam muslim ya rawaito shi an naqira abin da an naqira as-sautu fa sami an naqira min fawqihi to waɗanne haskai kai ne da yake lokaci yayi kusa kaga cikin suratul fatiha ba akwai addu'a ba akwai addu'a ne ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin ya Allah ka shiryar da mu tafarkin kamar daidaici tafarkin waɗannan da kai ni'ima akan su ba tafarkin waɗanda kai fushi akan su kun ba na batattu ba haske guda kenan babu wani harfi da za ka karanta face an baka Allah ya shirya da ka tafarkin tafarkin da madaidaici ya kare ka tafarkin waɗanda an kawo shi da su ya kare ka tafarkin batattu mun gode ma Allah da yawa manzon wannan kuma mu ma al'ummar manzon Allah mun shigo sai haske na biyu ƙarshen suratul baqara can ƙarshen amana rasulu la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa lakum wa 'alayha maktasabat sai yace rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana daya rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltu ala alladhina min qablina ku kidan yanan biyu rabbana wala ta wala wala tahammilna ma la taqata lana bihi واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا بعد أبتي توصلي لي أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين كذا جملة دعائية غدا بقي فدنيا بككرنت أن باكا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا يا الله كذا كما مدى ليتي إن منك ولا يكنا أكم منتوا وكسكري Allah ya ce na baku don haka al'ummar manzon Allah ba a kama su da abin da sun kai bisa da kuskure ko laifi mun gode eh ko mantuwa ne kuskure ko mantuwa Allah ya yi taimaka al'ummar manzon Allah abinda sun kai da kuskure ko mantuwa shine rabbana la tu'akhirna in nasina wa akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran ya Allah kakka dora mana nauyi ma'ana hukunci hukunci masu nauyi kama wa ala ladina min qablina kamar da ka dora hukunci hukunci masu nauyi akan wa'anda an gabanin mu ku duba hukunci hukuncin da Allah ya shar'anta mai yahudu najasa in ta taba jikinka sai dai ka samu aska ka karkare duk fatar gaba ɗaya shi zan da tsalkaka amma mun samu butar ruwa ɗaya ka wanke najasa nan shi kenan yayi in ka taka suturar ka sai ka samu aska ka yanke ka yadda wurin ka yi dashi ka ga ya koma ragga amma mu duk irin najasa ko tutu ka idan taba jikinka na taba suturar ka ka sa ruwa ɗaya ka wanke shikenan ya tsulkaka haka dai in mutum yi laifi menene tuba ga laifin nan ka samu wanda bai taba irin laifin nan ba ya kashe ka sannan Allah ka yafe ma amma ya duk irin laifin da al'ummar manzon Allah da yace Allah na tubi shikenan Allah ka tuba tai da istighfari Allah ya yafe mai to shine wala tahmal alana isran kama hamaltu alal ladina min qablana rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bihi ya Allah kakka dora mana abinda bamu da iko akai ne hukunci hukuncin da sun ka karfin mu Allah kakka dora mana eh wa'fu anna Allah kai muna